To, duk wanda bai yi connecting ɗin a ah, coin app ɗinsa da wallet ɗinsa ba, to a wannan bidiyon kai tsaye zan nuna maka yace zaka yi. In ka je Play Store za yi searching ɗin a ah, coin wallet. Gashi nan na yi searching. Sabida haka gashi nan coin ga ada gashi nan za ku ga sa mutum miliyan biyar ne suka sauke shi. Tunda ni na sauke kai buɗewa zan yi. To a wannan za ga in ka buɗe zai nuna ma kamar hakan nan. To in ya nuna sai ka danna a ah, login ɗin nan. Kai tsaye zai kaka ka cikin sweetcoin app ka sai ka yi log into a eh, wallet zai ka nan sai ka dinka motsa shi ka koma can ƙarshe can ƙarshe da ƙarshe sai a kwafi a email project line ɗin nan sai ka danna open a eh, email sai ka je can wajen wajen sacin sai ka pasting ɗinsa za ga nan abin ya zo sai ka buɗe za ga gashi nan sun ce maka do not delete it or share it kakka nuna wani kuma sannan kada ka goge to wannan dai gashi an nuna mu. to sai ka zo ka yi log in kenan to yanzu gashi nan wallet ɗinka tana buɗewa wallet ɗinka za ta buɗe kenan idan fa wallet ɗinka baka wannan connecting ɗin ba magana gaskiya ni dai ban sanya ake yi a cire sweet coin ba dole ka sai ka kawo shi cikin wallet daga wallet ne kai tsaye za ka ɗauki wannan ɗinsa address ɗinsa ka kai shi cikin wata wallet ɗin to ya tsaya yana pending wata ƙilar shi network daga nan idan ka kawo shi wallet daga wallet din nan shine zaka iya kai shi wani bari in yi baya har in koma still dai yana taimun load loading yake ta yi na rasa dalili to ya dada ni baya to sai ka kara danna login zai kaka cikin nan sai ka danna activate eh, email sai ka koma can karshe kamar hakan nan yacce kake gani sai ka kwafi din nan na farko din nan kai kwafi din sa sai ka danna open din nan sai ka yi sai ka shiga log into a uh, wannan din nan sai ka log in kana danna log in yanzu zai yi gashi nan yana tafiya to next next yawa open your wallet gashi wallet ta buɗu yanzu ka buɗe wallet ɗinka kai tsaye za ga adadin coins ɗin da kake da su adadin guda nawa za ka iya turawa duka kaza kaza ba wahala sabida haka in ba ma baka fara ba ga link ɗin nan ko kuma ga bidiyo nan na yi duka na nuna yacce ake rijista ba wahala duk wanda bai fara bai ji ya fara na gode sai anjima